sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan makon zai mayar da hankali kan rahoton hukumar lafiya ta duniya who da unicef da kuma haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da ma bankin duniyar waɗanda suka koka kan yawaitar asarar jariran da duniya ke gani bayan wani rahoto da ke cewa duk dakika goma sha shida wata uwa a wani yanki na duniya kan yi asarar jaririn da ke cikinta ta hanyar bari ko kuma haifar yaron da bai kammala nuna ba haɗakar hukumomin hudu sun yi gargadin cewa matsalar ka iya ta'azzara nan gaba kaɗan kaɗan musamman a ƙasashe masu tasowa na Afirka da Asiya sakamakon annobar COVID-19 inda rahoton ya yi gargaɗi game da ɗaukar matakan gaggawa don tunƙarar matsalar. na da wannan gargaɗi na hukumomin duniya hudu kan yawaitar asarar jaririn fiye da miliyan biyu kowace shekara mun tuntuɓi ta maryam nasir aliyu ƙwararriya a fannin lafiya wadda ta fara da yi mana ƙarin haske kan ma'anar kalmar ta stilbat ko kuma jariran da basu kammala nuna ba ko waɗanda ake haifa babu rai wato ita wannan matsala ta stillbirth abin da take nufi shine rasa jariri ko kuma haihuwar jariri mara rai wanda cikin akalla ba a ƙasara ba ya kai sati sati 28 wannan sati 28 din ita ce take bambanta stillbirth da kuma bari idan aka rasa ciki ko aka rasa jariri kafin cikin ya kai sati 28 to wannan bari ne amma idan dai cikin ya haura sati 28 to ana iya kiran shi da stillbirth kuma shi kanshi stillbirth din nan kala kala ne akalla akwai kala uku akwai wanda yake faruwa da wuri wato a tsakanin wannan sati 28 din akwai wanda sai daga baya kaman tsakanin sati 28 zuwa sati 30 da shida akwai kuma wanda ake rasa su daidai lokacin haihuwa. To ko me ke haddasa wannan matsalar ta haifar jarirai babu rai ko kuma waɗanda ba su kammala nuna ba wato ba a turance Dr. Maryam Nasir Aliyu ta ce abubuwan da ke haddasa matsalar na da yawa. To hakika abubuwan da suke haddasa matsalar stillbirth suna da yawa amma zan lissafo wasu daga cikin muhimman su a takaici. To na farko dai bincike ya nuna cewa baƙaƙen fata sun fi yawan samun wannan matsala ta stillbirth. sannan kuma haihuwa idan mace tana haihuwa shekarunta sun haura talatin 35 shi ma yana taka rawar gani wurin haddasa wannan stillbirth din sannan kuma rashin karfi musamman ta bangaren ilimi da da tattalin arziki shi ma ana alakanta shi da rasa jariri haka zalika akwai kungiyoyi da ke fafutukar inganta lafiyar mata da ƙananan yara inda tasu mahangar suke ganin cewa rahoton tamkar wani jagora ne aka ba wa kasashe masu tasowa don ya nuna masa hanyar da ta dace. Musa Abdullahi Sufi wani kwararre a fannin kiwon lafiya ya ce rahoton ba sabon abu ba ne domin kawai ya fito da halin da ake ciki ne karara. Wannan rahoto na haɗaka wanda ita wannan jagoranci na hukumar lafiya ta duniya gaskiyar a magana ya kasance abu ne da ya kara tabbatar da abin da aka sani kuma ya fito da sababbin abubuwa a ciki domin kalli cewa kusan kusan kashi 43 na mace-macen da ake samu yana daga sub-saharan Afirka inda Najeriya take. Haka zalika za ga cewa a shekara ta da tara kadai an samu rashin yara a irin wannan mace-mace na miliyan ɗaya da kusan digo tara ma'ana kusan miliyan. So wannan gaskiya abu ne mai tada hankali kwarai da gaske domin ya kara bayyana irin matsala da ake da ita ta rashin yara da ake yi an yi goyon ciki amma tun daga lokuta ya ciki ya kai sati ashirin har zuwa kusan ashirin da waɗansu ɗoruwa ana rasa yara kwarai da gaske so wannan gaskiya ƙara sakawa ne cewa akwai buƙatar a ƙara zage dantse wurin kiran gwamnati da al'umma domin ai abin da ya kamata wurin kawo ƙarshen wannan mace-mace na yaran da suke ana ɗauke da junansu a hukumar waɗanda suka rasu a lokacin da ake haihuwarsu abin bakin ciki ne kwarai da gaske domin duk macen da ta zo ta samu kanta irin wannan yanayi da kuma su kansu iyalin da mai gidan da sauran zaga cewa abu ne na bacin rai na bakin ciki har wa yau dr maryam nasir aliyu ta ce baya ga matsalar launin fata da ke ta'azzara wannan matsala da kuma shekaru akwai ƙwayoyin cuta na zazzabin cizon sauro da cuta mai karya garkuwar jiki da wasu nau'ikan cutuka na daban da ke taka muhimmiyar rawa musamman a nan yankin afirka da kuma zan iya cewa nan najeriya ma babban abubuwan da aka alakanta su da suke haddasa stillbirth da muke fama da su su ne kwayoyin cuta musamman na malaria da hiv da makamantansu kuma wa'annan cututtuka ne da za a iya magance su a kuma hana aukuwar wannan larura ta rasa jariri din sannan kuma akwai idan uwa tana fama da wasu larurori kamar misali hawan jini haka ko ciwon siga ko irin kiba ta teɓa ɗin nan shi ma yana iya haddasa wannan matsala ta stillbirth ko kuma a yayin halitta wanda ake kira congenital abnormalities ana iya samun wasu abubuwa kamar uwa a ce tana shan wasu magunguna ko wani abu ko ta shaƙi wata iska haka gurbatacciya ko makamantansu dai da za su saka ɗan ba zai halittarsa ba za ta zama ta daidai ba wannan ma gaskiya ana samun wannan matsala ta stillbirth sannan kuma idan ciki ya zarce ka'ida in lokacin haihuwa ya yi mace bata haihu ba to shi ma gaskiya ana tsoron za a iya rasa wannan jaririn sai kuma yayin haihuwa matsaloli da suka shafi haihuwa da naƙuda su ma suna iya haddasa wannan matsala ta stillbirth a nasa bangaren masanin lafiya musa abdullahi sufi ya shawarci kasashen afirka game da abin da ya kamata su yi domin daƙile wannan matsala Allah ta haifar jarirai babu rai wato silbat a turanci. Wanda ya kamata kasashen mu Afirka su yi akan wannan abu shine su kara inganta tsare-tsare na yar mata da ƙananan yara wanda ya hada da tsare-tsare na inganta harkar ma'ana awon cikin shi kansa wanda ya hada da tabbatar da cewa duk sashi da yake na ilmantarwa a jami'an hukumomin lafiya an inganta shi an ba shi kuɗaɗe ya kamata <clears throat> domin su rika shiga lungu da sako ilmantar da al'umma a karkara da birane domin a samu al'umma da cewa zuwa awo na na mace mai juna biyu yana matukar taimakawa wurin rage waɗannan hatsarurruka domin tun a lokacin take da juna biyu a wurin auna auna ana iya ganowa ko za a iya samun matsala ko ba za a samu ba sannan kuma za a yi maganin ah, abin da ya kamata so ya kamata su gwamnati sun ƙara karfa irin wannan haka samar da jami'an lafiya a lungu da sako duka asibitin da ake da su a samu kwararru da za a rika musu horo domin su masu kasance suna bada da gudunmuwar su wurin tabbatar cewa sun bada kulawa ingantacciya ga su kansu wannan so kamar da na ce rawar da kowane fanni zai taka har da su a masu unguwanni da sarakuna gaba ɗaya malamai na kwararru a kasance ana tattauna irin waɗannan abubuwa a duka sashi masana kiwon lafiyar dai na kallon matsalar ta haifar jarirai babare ko waɗanda ba su nuna ba ko kuma silba Gilbert a turanci a matsayin kalubalen da za a iya yi masa kwab daya wajen magance shi matukar aka kara kaimi batun da Dr. Maryam Nasir Aliyu ke cewa zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu zai taka muhimmiyar rawa wajen rage matsalar ta haifar jarirai kafin su kai ga minzanin haihuwa. Muddin mace tana zuwa awon ciki wanda ake kira antenatal care za a duba a gani a gaya halin yaro yake ciki yana girma sosai yana motsi wannan congenital abnormalities din ba su faru ba halittarsa ta yi daidai da makamantansu sannan kuma ita kanta uwa idan tana da ilimi tana zuwa wurin awo din ana yin wannan lecture din ana yin bayani kan cewa idan ta ji bata jin motsi sosai to ta garzayo asibiti a duba a gani ko wata matsala ce da za a iya magance ta to yawanci yaran da ake rasa su jariran da ake rasa su abin da ake fara gani na farko shine wannan rashin motsi din sai uwa ta ce ta yi ni bata ji motsin jariri ba ko kuma ta kwana biyu ko makamantan haka to tabbas ya kyauta kamata a ce an yi hoto na scanning an duba an ga yaya wani hali jaririn yake ciki sannan a duba zuciyar in tana aiki da makamantansu sannan kuma yayin haihuwa ma mata ya kamata a ce a asibiti suke haihuwa yanda da akwai hannu kwararre wanda zai karba haihuwa ko da wata matsala ta taso yawanci mu a nan a nan sashen musamman wajen haihuwa ana rasa jarirai da yawa idan mace ta zo tana naƙuda musamman zaka ga wasu sun zo na kwana biyu kwana uku ana naƙuda a gida to har hanyoyin iska su toshe wa jaririn ya zama baya samun iska to anan zaka ga ya rasu wata macen kuma ba ma za ta iya haihuwa da kanta ba amma ana zaune a gida ba a zo asibiti ba har sai dan ya mutu sai sannan ta zo asibiti kafin a cire shi to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international a rafi da mu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya